كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم منا روقنك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريح المستصرخين يا جهات المستجيبين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين بك ننزل هوائجنا أنت أعلم بها فقدها يا الله منا روكمك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ƙanana da manya ya Allah ka gafarta mana zanubanmu na ganganci da na kuskure ya Allah ka gafarta mana zanubanmu na barna da na jahilci ya Allah ka gafarta mana zanubanmu na farko da na ƙarshe ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mu yannansu da kannansu Allah ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya kowa ya mu Allah mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yage mana Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu abinda duk ba ka so Allah ka raba mu da shi abinda duk ka so Allah ka samu shi saboda kai ba dan kowa ba ka gafarta mana Allah ka gafarta wa mata ya mu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da su daga dukkan ciruta ka zaunar da mu da su lahiya ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka sa aljanna makoman Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya samadu يا قوي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا bi وبقوتك استعنا وبدولك اتصمنا يا الله كتوسع منا يا الله ككارم وككارم يا ذريا وكبام وكبام كبام Allah muna roƙonka ka kama mana tarbiyyar ɗaya waɗanda ka ba mu waɗanda za ka ba mu manyan su da ƙanana, Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka riƙa mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka ka kare su su da manyan su mazan su da matan su Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka kara musu basira Allah ka kara musu hazaka Allah ka kara musu zalaka Allah ka kara musu fahimta saboda darajar yanka da sabobin ka madaukaka duk wata jarabawa ta makaranta wanda suka zanna ma Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara Allah ka kare su daga dukkan shirin kowa da kowa ka kare su daga sharrin maza da sharrin mata ka kare su daga sharrin malaman makaranta da kuma abokan karatu ka kare su daga sharrin mutane da aljanu da kowa sauran halittunka ya Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu ya Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu ya Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah kai manya manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu tsoronka Allah ka sa musu albarka Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa ya Allah ka tausaya mana ka tausaya musu ka kare mu ka kare su ka kare mu ka kare su ga sunan man baka riko Allah ka rika mana su ga sunan man wa ko Allah ka wake mana su ga sunan mun ba ka tsaro Allah ka tsare mana su ga sunan mun ba ka ajiya Allah ka aje mana su ko muna nan ko ba mana Allah ka aje mana su ya Allah ya wanda ya aka bashi ajiya ba ta walakanta Allah mun baka ajiyar su ya Allah ya wanda in aka bashi ajiya fakewa yake da kyau Allah fake mana su man baka ajiya su Allah ka fake mana su Allah ka sa musu albarka Allah da mu da su ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi Allah ka ba mu aljanna firdausul al Allah ka ba mu aljanna firdausul al Allah ka ba mu aljanna firdausul al Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwaye Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana ya Allah mana ƙara roƙonka bai asma'i kamar suna kulliya wa sifatikal ula يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا ولا تخالده الظنون ويا من لا يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون يا الله كتوت يا منا ka taimaka mana Allah ka kare maka kare ƙasar mu Najeriya Najeriya Allah ka kara mata lafiya da zaman lafiya ya Allah ya mu'anisa kulli garibin ya sahiba kulli wahidin ya malja kulli qa'idin ya kashifa kulli kurbatin ya alima kulli najawa ya munta kulli shakawa يا حاضر كل ملئ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كتيما كامنا الله كزونت نيجيريا لاهيا الله كسا أي ذا بلاهيا Allah ka sa a yi zaɓe lahiya Allah ka sa a yi zaɓe lahiya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ko mutum ko aljani duk wanda aka tunanin ya tada hankalin Najeriya Allah ka tada hankalinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka mai da shirin su gari gare su Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka shirya mu Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya ka tsara musu imani da lahiya ka warkar da mu ka warkar da suwa ka kare mu ka kare su ka tsare mu kuma ka tsare su ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ka azirta mu alheron su ka kare mu daga sharorin ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan mu ya arhamar rahimin ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka hada kan muka hada kan mutanen arewa Allah ka hada kan muka hada kan mutanen arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya masu kokari su warga da kwanciyar hankalin arewa Allah ka yi ma arewa maganin Allah ka yi ma arewa maganin Allah ka hana masa nasara Allah ka hana masa nasara Allah ka tausaya ma arewa Allah ka tausaya wa mutanenta Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka sa ai zabe lahiya Allah ka sa ai zabe lahiya ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara Allah ka haɗa kan muka haɗa kan mahukunta arewa Allah ka haɗa kansu Allah ka azurta mu alherinsu Allah ka kare mu daga sharrorinsu Allah ka hidda abin su garam Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isamu ya arhamar rahim ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana roƙonka muka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al’ahadu a samadu allabi laba ya lide wani wani mai kula hukumar hadi allahun masalli wasallin ala nabi yana muhammad ya allah ka kare maka kare jiham ya Allah ka kare maka kare jiham ya Allah ka kare maka kare jiham jihar nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka kare jihar nan ta mu daga gabacin zuwa yammacin Allah ka kare jihar nan ta mu daga yammacin zuwa gabacin Allah ka kare jihar nan ta mu daga kudancin zuwa arewacin Allah ka kare jihar nan ta mu daga arewacin zuwa kudancin Allah ka kare tsakiyar wannan jiha wannan birnin birni da muke ciki ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ciki Allah ka ƙara mai kwanciya hankali da natsuwa duk wani mugun da ya shigo wannan jiha don ya tada hankali Allah ka mai sai mutunan kwarai Allah ka mai sai mutunan kwarai duk wani mugun da ya shigo don ya tada hankali Allah ka mai sai mutunan kwarai kuma Allah ka ba shi aiki da sana'a na halaliya wanda zai ba shi riba mai yawa mai tsata ta raba shi da mugunta ya rabbal alamin ya arhamar rahim Allah ka tausaya mana Allah ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha ta Allah ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha ta Allah ka kara masa imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su ya Allah ka shirya maka shirya Allah ka ba su mataimaka na kware Allah ka ba su mashawarta na kware ya Allah bai asma'ika wa husna wa sifatika ula ma alimna minha wa ma lam na'lam ya kasiya da izama lahaman wa mashirwa ba da maut ya sami a kulle saut ya sabi ka kulle faut ya sabi ka kulle faut na salo ka bi asma'ika al-ifa wa bi ismika al-azam al-akbar al-makhzun al-makanun alladhi lam yadli alayhi ahad min al-makhluqin ya haliman za anati la yaqdiru ala anati ahad ya zal ma'ruf alladhi la yanqadi ma'rufu wa abada wa la nuhsi lahu adada ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka taimake mu ka taimaki kowa a kan ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa a kan ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ka karfafa maka da ka karfafa kowa kan ka kare maka kiyaye Allah ka sa mu yi karshe mai kyawu Allah ka kare maka kare hanyoyin mu Allah ka kare maka kare garuruwan ka kare kauyukan mu ka kare biranen mu Allah ka kare maka kare gidajen mu Allah ka kare maka kare gidajen mu ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatai mu ka kare mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren ayyukan ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu cikin gida ka kare mu cikin gida da wajen gida ka kare mu cikin gari da wajen gari ka kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka kare mu cikin zaman gida da tahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi da sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam